الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد أن سكي صورا لما دكما كلمه أديدي وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana ashirin da biyar ga watan shida ga watan shawwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya da yayin da ya daidai da sha takwas ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami taqiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma kasa ya huta wannan ita ce halka ta ɗari da ashirin da tara a cikin littafin nan nasa kafin mu fara karatu akwai abubuwa kamar haka na farko akwai babban malaminmu malam macido abul madarasa daga sakkwato wanda suriki ne ga ɗaya daga cikin manyan mu profesa wato muhammad mansur ibrahim malam masidu abul madarasa mutum ne da ya karar da rayuwarsa wajen karatu da karantarwa allah ya ji kansa allah kai masa rahama lokacin na daji na kai masa ziyara abin da yake faɗa a cewa su ba su da aiki sai karatu kalmar da a ja kalma kawai ka sa gatari su faskare ta aiki wacce ta fi karfinsu su su bi ta da kunkuni na ji na kai masa ziyara ina ganin shekara ta biyu ko ta farko da na fara zuwa sakkwato malam macido abul madarasa ya yi rubuce-rubuce wasu littattafan da kan shi ya bani muna roƙon allah malam macido abul madarasa allah ka ji kansa allah ka yi masa rahama allah ka sa ya huta abin da ya ɗauka na tsawon lokaci yana karantar da addini muna roƙon allah ya karba allah ka sa ya sa shi a mizanin aikinsa mai kyau iyalansa da ya bari muna roƙon Allah ya ba su haƙurin rashi Allah kuma ya musu albarka bayan ba shi sannan muna roƙon Allah yadda malam macibe iya ƙoƙarin sauran ya ba addinin musulunci kariya gwargwadon yadda zai iya yi to muna roƙon Allah ta'ala ya kare nashi mutuncin shi ma a lokacin da yake da dama da lokacin da ba shi da dama don sarkin sunayensa Allah ka sa inda ya tafi ya fi inda ya bari Allah kada ka jarabce mu bayan bashi sannan haka muna mika ta'aziyya zuwa ga wato shugaban ihya sunna na ahlus sunna da ke kasar kamaru akwai ɗan uwansa Hussein ibn Salih da Allah ya yi masa rasuwa da haka a madadin wannan majalisi na sahabatul kiram ko wannan mu'assasa da dukkan majalisoshinmu da muke karatu muna minka a ta'aziyya zuwa ga ahalus sunna umuman zuwa ga si shugaba khususan muna roƙon Allah ɗan uwa Malam Hussein ibn Salih Allah ya ji kansa shi ma Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi Allah ka sa ya fi inda ya bari aikin da ya mai kyau Allah subhanahu wata'ala ya ka masa wanda ya na kusakure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato ya fi masa mu kuma Allah maɗaukakin sarki kada ya fitine mu bayan bashi don tsarkin sunayensa sana abu na uku shine idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu daga gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu daga gobe da izinin Allah wannan littafin ah, wannan littafin ga shi mun sa a yi tsakanin ɗin shi ba shi da yawa za a sa shi a shafinmu da mun daga kuwait na taho da shi wanda suke so za su iya zuwa shafin masu su da laudin ɗin wato pdf ɗinsa sai su yi printin ɗinsa wannan littafin gabaki ɗinsa har da fihilisarsa shafi hamsin da biyar ne sunan littafin hurmatu dima fi shari'atul islam wanda khalid bin abdullahi bin ali alkandari ya rubuta ma'anan sunan littafin shine haramcin zubar da jini a cikin shari'ar musulunci littafin ba shi ba zai ɗauke mu dogon lokaci ba in insha Allah daga gobe karfe takwas da rabi daidai za mu fara kawo muku wannan littafin kuma za a tashi a shafinmu duk wanda ke so sai ya je da laudin ɗin littafin ya ɗauki pdf ɗinsa insha Allah karfe takwas da rabi za mu fara kawo muku shi minti talatin sannan sai mu ɗora karatun littafin alhadiyatul hadiya kamar yadda muka saba daga karfe tara zuwa goma insha Allah wannan shi ne a daga tana yin daga Allah madaukakin sarki ya faɗa mana duk da a muƙabilin waɗanda ba musulmi ba ne ya ce wala ta gino fiftiga ƙirƙau. in ta kuno ta alamuna na innahum ya alamuna kama ta alamuna wa tarjuna min lahi, ma la yarju kada ku rauni wajen neman mutanen idan kuna jin wani zafi da radadi Allah subhanahu wata'ala yake su ma suna jin irin shi sannan wa tarjuna min lahi, ma la yarjun kuna kaunar ku samu wani abu a wajen Allah na sakamako wanda su ba ka ƙaunar su samu ɗazu wani bawan Allah ya zo ya same ni har gidan da ya sallama da ni na ce mai ya shigo saboda ina ganin girmansa ina mutunta shi kwarai ya ce wasu sun kai complain cewa ina na fa matsa musu kwarin gaskiya gaskiya. na ce masa a'a ba matsi ba ne amana ce ta ilimi muka ɗauka wadda Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu lalle za ku tashi kuwa mutane bayani kar ku boye musu sai na ce masa amma ya zauna ya zauna sai na ɗauko bidiyo guda biyu sai na kunna masa da audio guda ɗaya na kunna masa sannan sai na ɗauko wasu gurare cikin wannan littafin tasirul amani da kuma wannan littafin ne sai na nuna masa na ce wanda suka je suka kai maka suke ganin cewa kana da girman da ya kamata ka zo ka sami ni kamar magana na ce masa idan suna ganin cewa wannan abin bai masa daɗi ya kamata a ce da mu da su da kuma aka faɗa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan shine ya kamata ya zama ya fi kowa daga hankali ku fa gane fa su fa mutanen nan ba wai fa magana ake ta mafarkin ganin annabi a'a an riga an wuce ta in dai maganan shehunan su ne da malaman su tunda an kai matakin da wani yana iya zuwa ya zauna kim a gaban mutane a nuna shi a ce annabin ma gashi a zaune wai ba wai maganan wai wai ai maganan mafarki haɗu da annabi amma wuce ta ba ita ake ba a'a magana ce ta a nuna wani gashi a zaune a ce annabin ma shi a zaune da na masa bayani na sa masa audio ya ji na kunna masa bidiyo ya gani na nuna masa a littafi ya ce eh gaskiya kan ba kwaye shuru ba wannan matsala ko kai shuru dole Allah ya tambaye ku akan ta in aka tafi lahira saboda haka wannan shine kuma karatun nan da na sha faɗa nake ko da na fara shi ne ban fara da sunan yima wani raddi ba a'a mun fara ne da sunan cewa ɗan uwanmu intijaniya matsalan nan duka ana neman yadda za a tsira a lahira ne to muna ganin cewa ga abu kaza a gyara ga abu kaza a gyara ga abu kaza a gyara kuma na yi bayani na ce kafin in fara karatun nan akwai ɗaiɗaikunsu da muka karatu da su wasu malaman mu ne sun karantar da mu na kira su na ce alagata malam akwai fa matsala fa ya kamata ku da kuke cikin abin nan mutun da mun fice ku tashi ku gyara matsalan nan to dan muna gudun kada mu bata da wani shikenan sai mu ja baki mu shiru kan waɗannan abubuwan suna faruwa wannan wannan ba zai zama dalili ba ba zai zama dalili ba nukta ta gaba jiya na tattauna wata matsala ina karatu kafin hau karatu akwai ɗaya daga cikin ‘yan uwa da yana bibiyar wasu karatuttuka da abin da ya ji yana buƙatar a bayani zai turo min ya ce matsala kaza malam ya kamata kai bayani a kanta su sun kallafa ma kansu cewa sai na saurari karatun wani ni kuma ba ka tura min cewa sai na saurari karatun wani a'a kawai ni ne in ina da lokacin in saurari karatun mutum sai in saurara <laughs> Ko man da wannan lokacin shi kenan ko bai za ka faɗa ban saurara ka a akwai yanzu wasu wanda za ga suna wasu karatuttukan wanda su kuma sadaci take sawa suna yi ban da lokacin saurarar su ko ka turo ma na kalli awa ɗaya da rabi da minti arba'in awa ɗaya da minti arba'in sai in duba an ga wannan awa ɗaya da minti arba'in da zan ɓata lokacin sauraro wannan karatun ina da wata matsala da kamata in bincika wata za ta yi mutane amfani sai in guje karatun kawai in ci gaba da harka wannan shi ne amma haƙƙi ne ga mutane idan suka min tambaya suka turo ta ƙarin bayani yanzu ta wayan malam ali wannan da malam usman da malam musbahu da malam ali can ana turo sakuna ba wai ɗaruruwan saƙo ake turo dubunnan saƙo ake turowa sadaka a in an turo sako sai mu duba mu ga wanne ne yake da muhimmanci tunda jiya cikin abin da kafin in fara karatu aka ce min cikin masu kwamin suna tambaya cewa da Allah nene maganar cewa Abdullahi dan Abbas ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ce hadisi ne ya inganta shi a madubi ga mutanen nan sun fahimci mun riga mun kai matsalan nan mun binne ta da suka fahimci mun kai matsalan nan mun binne ta sai suka koma dabara sai suka koma dabara a jiya na faɗa na ce musu hadisin da aka ce in dai da wannan lafazin ne zan sake karantawa jiya na ɗan so dan yi kuskure a wajen karatu lokacin da nake karanta wannan littafin na karanta wata jumla cewa da Limamin suwidi ya faɗa yake cewa sai na ce wa zakara wa zukira ne ya kamata in ce sai na ce wa zakara wannan wakada zukira ne wakada zukira salaf wal khalaf wa halin an ambaci wato salaf magabata haka yake sai na ce wa zakara so da irin wannan ba matsala ba ne don mabni lil ma'alum ne da kuma mabni lil majhul sannan ka ɗazu ina karatun littafin shi'a insha Allah jibi zan gyara inda lokacin da ya kamata in karanta kalman karnaiha sai na karanta karina to duk irin wa'annan wani lokaci sai kana sauraron karatu sannan zaka iya gane cewa kai kuskure amma wanda shi ba addini yake so a gane ba sai ya koma ya makale mu wata kalma ta larabci mutane ba su san Allah ba ba su gane addini ba kaje kana da kisi akan wata kalma ta larabci larabawa sun karantar da mu a sudan da kuwait ko su larabawan waɗanda aka haifa a larabcin wa walidin wa mawalada su ma suna kuskure wajen wasani suna yi to al'imamu suwiti da na kawo jiya na ce wannan matsalar shi kaɗai ya kawo ta cewa kada zikir an ba da sahaba a cikin alhawi lil fatawi cewa azunnuhu ibn abbas ina zato yace abdullahi dan abbas ne to wannan mutanen da na faɗa na ce dan gidan shehu dahir bauchi ya tafi bayan da muka debate da wannan yaje dan ya kara matsalar to sai ya to shi ma ya kara kwabawa ya je ya akwai hadisi cikin musnadul haris babu sannan suna yaudarar mutane su ce duk malaman musulunci amma ba sa faɗar su ce haye na faɗa na ce ga shirin akwai malamai wajen talatin da shida da ya kawo ɗazun nan wani ke wanka tambaya kafin fara karatun nan lala yana so ya sani matsayin ibn lahas al-madkali mai littafin madkali al-maliki sufi ne na ce masa eh sufi ne amma na ce a lokacin da suke ƙoƙarin karɓan magana sa ta cewa ana ganin annabi na ce ka je ka duba littafin al-madkal din kuma lokaci zai zo zan karanta za ka ga yadda ya ma maulidi kata kata sama da guri goma amma ba su yi da maganar shi a wajen ba sun ki yadda da maganar shi a wajen saboda haka wannan shi ne to sai suka fito da dabara da yana ciki cewa duk malaman musulunci kuma dama mun ce wannan matsala ce da take da alaka da sufaye ba ta da alaka da duk musulmi matsalar haduwa da ya kasasa ba ta da alaka da musulmin farko sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina to abin da ya kamata ku ji tsoron Allah idan za ku yi magana in za ku ce malaman musulunci sai ku ce to sufaye kaga mai magana ya san ina kuka jama'a ina kuka ɗibo magana wannan kenan da na ce ya kawo hadisi yana cikin musulun al-haris na ce babu shi a musulun al-haris babu shi a tarikul dimas na ce littafin da ya dogara da shi littafin sharafin mustapha ne shi ya ce an kawo cikin musnadul haris ya kawo da ce babu hadisin cikin musnadul haris sai ku kawo kuma na nace hadisin cikin fada'ilus sahaba ya zuna da Imam Ahmad da hadisin nan ya zo ciki kuma akwai lafazin cewa sayyidina Usman a bacci ne ya ga annabi ta windo ba a ya kazatan bane amma da Imam Suwidi sai bai kawo shi da kalman cewa a bacci bane sai kuka yi rudu da magana a Imam Suwidi sai kuka zo kana karanta ma mutane haka da na faɗi wannan ba su ƙaryata na ba to sai ga shi sai aka ci wani ya ce wai a duba fatahul bari jiya ma wani daga can wata duniya a ƙasar madinati bayan na tashi karatu ya ce eh shi yana tare da ni a ra'ayi cewa eh lalle ya da ba a ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan koma zuwa gana. amma maganar da na kore wannan maganar da sun iya ya kawo cikin tanuru da halak ya ce in sake duba ibn hajar fa cikin fatahul bari na ce masa a babu kuma su zagaya in Allah ya yarda wannan magana duk inda za su kewaya a guri uku za su same ta na farko alhawilil fatawi na biyu tanwilil halak dinnan fi imkani ko fi jawazi ru'yatin nabi wal malak sai wannan littafin na ɗalibin shi su yi المجالس الوأذية في شرح أحاديث خير البرية من صحيح البخاري وأن شمس الدين محمد بن عمر يي الشافعي وأن يرس هجرة دري ترى ده خمسين ده شدة طالب الإمام السويني ناقا su. duk inda za su ɗauko wannan hadisin na cewa Abdullahi Abbas ya ga annabi a madubi bayan ya gan shi a mafarki tana tukewa ne zuwa wanda littattafan kuma na ce musu kaf na rantse da girman Allah babu wannan hadisin a littattafan hadisi babu wallahi kuma in sun isa su kawo to yanzu nan wanda ke saurare na kaga nan fatuhul bari ne ga muqaddima nan ali fatuhul bari ne ga muqaddima nan a ba sai kami ko ba ta can masu kallo ta can masu kallo fatuhul bari ne kun ga ga muqaddimar sanan muqaddima mujalladi na ɗaya biyu uku hudu a uku nan wajen to sannan ga hudu ga biyar sai shida sai bakwai sai takwas in ka duba za ka ga wannan mujalladin da muke da shi mai goma sha biyu sana akwai mai sha biyar to mutum yana kallo na zai ga cewa wannan littafin fatahul bari ne na ibnu hajar al-asqalani duk da mun san cewa madaba'a tana sassaɓawa, amma alhamdulillah tun da shi ibnu hajar sharhi ne na bukhari yayi a ka'ida kuma tun da sharhi yayi shi ma in yace akwai hadisi ya kamata a koma a same cikin ummahatul kutub na hadisi dan ba zai zo da hadisi daga kisu jakasta ba sannan su gane cewa ibnu hajar duk da jalalarsa da girmansa a gidan hadisi ku je ku gani ku san cewa alkamalu lillahi wahdahu kamala ga Allah ita kadai maganan qissatul garani ibnu hajar da girmansa da jalalarsa wanda abin yana da alaka da taɓa mutuncin manzon Allah kuma ya ce hadisin ya inganta sai da albani ya zo ya ƙi littafi sukutun akan wannan kisar ya same suna nasbul majani wato kafa bama ba don tarwatsa ko nasbu wani abu ne a ba haka wajen wargaza wato kisatur gara ne kuma duk malaman duniya da albiyoyin cewa hadisin bai inganta ba saboda ka'ida kaza duka sai da suka yi yadda cewa bai inganta ba amma ibn hajar da girmansa da jalalarsa tsarki ya tabbata ga Allah kuma yace hadisin ya inganta to magana da nake yi shine ga fatuwar bari a hannuna ga mujalladatu din wa'annan idan wani ya ce akwai wannan hadisin da na ce babu shi a littattafan hadisi suka je za su yi wa mutane karya, cewa ya yi buna hajar ya faɗa ya ce akwai hadda karanto mujalladi jiya wanda muka yi magana da shi na ce taimakon da za ka min yanzu ka ɗauko littafin nan kaman haka tun da yanzu wannan littafin a ina iya ɗauko bangon haka ko idan na ɗauko bangon in dawo tsakiya inda fesin yake in ɗauko in turawa mutum na shi da Allah ɗauko mujalladin da iya tafin inda ibn hajar din yayi magana ka turo mun inda ya kawo wannan hadisin cewa abdullahi dan abbas ya ga annabi a madubi a mafarki sannan ya zo ya gaishe a madubi za ku samu karya kawai suke na yi haka ne don ko ta kwamen yanzu na sa wasu na ce su duwa min da Allah kuma in an samu wani ya faɗi dole za a samu akwai kitab ɗin da ibn hajar yi magana kitabu kaza a ƙarƙashin babi na kaza dole za mu samu akwai hadisi nan ba ta kaza yanzu nan da ka faɗa ga fata barin gashi sai kawai yanzu sai mu ɗauko sai mu duba kitabu na kaza a ƙarƙashin babi na kaza inda ibn hajar ya kawo hadisi wannan ya tabbatar da cewa abdullahi dan abbas ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a madubi kuma ya ce hadisin ya inganta makaryatan banza waɗanda ko amana ta ilimi ba ku da shi ku zo kuna faɗar abubuwan duk ku duba duk littafin da za ku duba wannan matsalar ba ta wuce waje uku ko alhawi ko ta hala, halak ko wannan almajalisul wa'aziyya sharhi ne na bukari ɗalibin al'imamu suɗi mujallaji guda uku amma na rantsi da allah duk littafan hadisi kuma hatar kutub da ake ɗaukar hadisi a matsayin umda wallahi babu inda za ku samu wannan hadisin babu wannan kalubale ne gare ku kuma insha Allah lakta tana nan zan zo da lakta nan gaba <clears throat> taken ha'inci da ilimi da cin amana da tadalisi da rufa da waɗannan mutanen suke yi yanzu matsalar su kawai shine abin da ya dame su ko da ƙarya ko da ƙarya sai sun ba shehunansu kariya wannan shine alwashin da suka yi shi yasa tun da sun kasa kawo magabaci sun tabbatar yanzu babu sannan matsala ce da ba ta da alaka da kowane musulmi su ta shafa to yanzu bari su koma wanda suka san cewa yanzu wannan littafin da na ɗauko yanzu wani in ka ce mai fatahul bari shi ai fatahul barin ma zai ɗauka watakila ma littafi ne ko ba littafi ba ne uhu kame da wani magana aka ce alaga ta malam wannan dalilin ina za a duba ya ce a duba kitabu dubuji to kaga kaga shi wa jahili wanda bai karatu an ce ya duba kitabu dubuji kaga dauka zai yi wato wani littafi ne aka rubuta kitabu dubuji ji dinnan ka gani to akwai irin wannan saboda mutanen mutum da an san irin wannan littattafan in ka faɗa ka ce akwai a cikin fatawul bari kawai duka kai kasa kasa da murya ka gudu yanzu ba kowa bane yake da fatawul barin da zai je duba in ya duba ma tunda littafi ne ba wasali ba dole iya karantawa ya gane me ake cewa shikenan kawai mutum ya ci bazarsa da iska ya ji duka ya yi gaba to da haka ba zai yi ba wannan maganan ba gaskiya bane shi yasa ku yi hankali da su yanzu galibin duk abubuwan da za su faɗa muku za ku ji daga bakin su dan su ba matsalan nan kariya daga manyan su hannu tsakiya hannun ƙasa ƙarya za su yi muku amma dalili na ilimi wanda ya rage su kare matsalar nan yanzu wallahi babu ita babu wannan dalilin kuma wannan matsalar da muke faɗa mutane cewa karatu ba ma fara ba wannan dukkan abin da muka tattauna mun tattauna ne akan matsalar ganin manzon Allah kawai so da haka mutane su riƙe karatun nan da kyau kuma mutane sun gane ta hanyar sakunkunan mutane da muke samu alhamdulillahi idan kana yin abu ka samu kaso takwas na mutane ko tara suna maka fatan alheri da addu'a sannan wasu suna cewa suna fahimta suna a kuma ga matsayinsu da sun canja matsayi abu ne wanda ya kamata kai ma Allah godiya a kan shi su kaso biyu ko wannan kaso ɗayan to ko kai annabi ne ba yadda za ka yi da su ‘yan ra'ayin riƙau ‘yan inna waje da na'a ba a na'ala ummati haka muka samu iyayen yi. wa inna ala asarihim muqtaluna kuma mun rantsi da Allah akan abin da iyayenmu suke kai akan shi zamu tafi to bari mu tafi mu ci gaba da fafata littafi magani malam yace albarzak barzak malam yace takarrar ta maimaitu tasmiyatu sahibi rima wato ambatan ma'abutin littafin rimahu li shekihi bil barzak ga sa shehu tijjani yana ce masa barzak وجاء لفظ البرزخ في كلامه مفردا ya yi amfani da lafazin barzak kalma mufuradi wa jam'an da jam'i ba ma za ya ani bil barzak to wannan kalma ta barza ɗin me yake nufi da ita to shi ne malin ya ce fafi kutubin lokaci a cikin littattafan luga fafi kutubin lokaci albarzaku idan an ce barzak huwa lahaji zubai da shi'aini shi ne abinda ya zama shamaki tsakanin abubuwa guda biyu za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala haka yi amfani da wannan kalman a cikin suratu wato alfurqan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra kafin wannan Allah maɗaukakin sarki yayi magana ce wa huwa alladhi maraja al-bahrayn hada azbun furatun wa hada milhun ujajun sai ce waje alabaina kuma barzakan wa hijiran mahajura barzakan shine ainihin wato shamaki da aka shi yasa malam yace huwa shi baina Ya yace wa bi hadha alma'ana a fi kitabillahi azza wa jalla to da wannan ma'anar da muka karanta a suratul furqan a aya ta a nan haka zo. cewa wa huwa allazi khalaqa min alma'i basharan faja'alahu nasaban wa huwa allazi مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاد وجعل بينهما برزخا وهجرا مهجورا وننشيني برزخ داكا واتو برزخ شين عينهم واتو شامكي واند الله سبحانه وتعالى يا عينهم واتو ساعة وانا ونن لكم عينهم واتو وانا تشيني كيتا والبرزخ kuwa hayatun ruhi ita ce rayuwa wato hayatun ruhi rayuwar rai ba'adal mauti bayan mutuwa wa qabla al-ba'si gabanin atashi al haka Allah ya ƙara faɗa yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun bayan su akwai barzakhu daga nan har zuwa ranar da za a tashi al-qiyama fa tusamma al-muddatu allati bainahuma da haka muddar da ke tsakani daga mutuwa bayan rufe mutum a tashi alkiyama shi ake ce masa barzaku a wannan yanayin ne za mu ga Allah subhanahu wata'ala yace alhakumut takasur alfahari da dangi da gurace-gurace ya hana mutane su bauta ma Allah hatta zurtumul maqabir har sai da kuka kawo ziyara makabarta ba ana nufin hatta zurtumul maqabir ba inda suke da rai a'a da duk wanda ka ganshi a kwance a ƙasa kamar yadda Allah ya ce alam da al ke fata? ashe ba mu muka sanya ƙasa ta zama muku matattara ba a haya'an wa amwata wanda suke da rai da waɗanda suka mutu qala fiha tahyawna wa fiha mutu wa minha tukhrajuna shi yasa zamu ga malam mai ashariya yana cewa wato me yake faɗa yana faɗa cewa a fi qabla ibadi wato wa malaka musir a ka min zawr maniyat mawhidu amil wahm yakdi anna umruka murja'u da haka yake faɗan cewa wato a wannan matattara inda yake faɗan wannan baitin yana maganan abin da ya shafi wato abin da ya shafi matattara to da haka zamu ga cewa Allah sai yace huma barzakan tsakanin su akwai shamaki ita ce rayuwar duniya da ainihin wato rayuwa ta lahira wannan shine tsakanin wannan da wannan idan aka damu ga cewa wannan rayuwar ta barzahu ba a kiyasanta da kowace irin rayuwa ta duniya shi yasa wanda ya je wannan wajen aka kwantar da shi ko yana da rai ba a kiyasar rayuwarsa da rayuwar mutanen duniya shi yasa da mu ga hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce da an binne mutum kafin a ajiye shi ma a saka shi a cikin abari. za a ɗauki ransa a tafi da ita sama ta bakwai ana gama binne shi an dawo masa da lokacin da kuke dawowa gida kafin ku bara gama barin makabarta annabi ya ce wa su la a qur'ana aliyu dai sa na sama yana jin karar takalman ku na ƙasa yana jin mala'ikun da za su taso su masa tambaya sannan za mu ga cewa ana yalwata kabari idan aikin kana da kyau sannan ana matse shi idan aikin mutum ba shi da kyau duka wannan ya nuna maka cewa rayuwa ce da ba a kiyasanta da rayuwar duniya shi yasa waɗanda aka kashe a wajen daga addinin Allah sai Allah ya ce bal ahya'un walakin la tashurun bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna to sai yake cewa wala Allah sahibar rima ba mamaki mai littafin rimahu ya qasdu bil barzakh yana nufin da albarzakh madda'ahu li shaykhihi abinda ya da'awa ga malamin sa min annahu wasitatun baina bainal anbiya wal awliya cewa shine tsakiya tsakanin annabawan Allah da waliyai fala yasilu ila waliyin madadun illa bi tawassutihi babu wani wali da zai samu madadi sai ta hanyar shehu tijjani kamar yadda suke faɗa cewa yau da ka shiga tijjaniya matsayin kuɗi da sha abulƙadir jilani wa min kalamihi mun kuma ba ruwanmu da wannan kawai magana ce ta inna inda akramakum indallahi ku. duk wanda ya fi kyakkyawan aiki da alaka da Allah sai dai kuna so ku ce a'a ku kuna da tabbas matsayin shautar gana a wajen Allah ya wannan kuma kaga yana buƙatar nasi ta yaya za a ce wai annabi shi zai babba da irin wannan wancan shi ya rasu shekara ɗari biyar da wani abu wannan dubu ɗaya da wani abu sannan a zo a kawo wata ɗariƙa ce annabi ne ya bayar da ita shi kuma mai wannan ɗariƙar ga shehunsa yana girmama shi yana son shi so na ƙarshe sai ya ce wanda ya shiga wannan ɗariƙar yau matsayin sadidi da wancan shehun wancan ɗariƙar kuma a zauna lafiya yaya kuma ƙarshe in ka matsawa mutum sai ya ce maka zalika fadlillahi fi man yasha'u amma in ka ce masa ni ma falala ce a wajen Allah wannan shehun na ce ni ma zan iya bin shehu tijjani ko shehu ibrahim zai ce ba zai da da wannan karatun ba amma shi sai ya kalli wani shehin sai ce shi yana da zikiri da salati da ɗariƙar da yau in ka shige ta ka kai darajar wancan shehu na wata ɗariƙa ta yaya za a zauna lafiya sai yake cewa wa yi fahimu min kalamihi za a fahimta daga maganganunsa an na kulla shehi kowane shehu barzakun bai Shehi shehi tijjani wato shamaki ne tsakaninsa da shehu tijjani wa bayyana na kuma mabiyansa almustamid dina minhu wanda suke samun madadi daga gurinsa ko suke nema ya ce wa ta ƙaddama annal madada kullahu ya gabata cewa in dai madadi ne da Allah ya faɗa dukka yana zuwa ne min Allah wahadahu daga Allah li jami'i ibadihi ga dukkan bayan da al'ambiya da annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da salihai amma iblagur risala amma isar da manzanci ilal ibadi zuwa ga bayi fala budda fihi min wasiqatin dole a samu wani a tsakiya fal anbiya war rusul annabawa da manzanni ya talaqawna al wahaya su shige karban wahayi min Allah daga wajen Allah ta'ala kuma haƙƙi ne akan Allah kawai ya faɗa mana ya mawana wahayi inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin amma ba haƙƙi bane ga Allah in ya ce ya mu wani wahayi kuma sai ya faɗa mana ga hanyar da ya masa wahayi wannan ba dole ba ne shi yasa da ga hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wahayin da mala'ika jibrilu ke zuwa ya kawo masa akwai wahayin da wani lokaci kai tsaye ke zuwa daga wajen Allah jibrilu ba shi da alaka da ainihin wato wahayi wa yuballighunahu umamahum suna isar wa da manzon al'umma su wannan sakon kuma wajen isar da sakon Allah ne annabawa Allah ya ba su shaida cewa alladhina yuballighuna risalatil lahi wa yakhshawnahu wanda suke isar da manzancin Allah suke jin tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah ba sa jin tsoron kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba na wuce amma bari mu kokari in karasa ko bari mai kokari mu tsaya a nan yanzu in mun zo halka ta gaba ma ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh